بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin suratul jinni jiya mun tsaya akan aya ta goma sha biyar yau kuma insha Allahu za mu tashi aya ta goma sha shida inda ubangiji ta'ala ke cewa wa allawi istaqamu ala tariqati وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا Ubangiji ta'ala ya ce wa allawi istaqamu ala tariqati da a ce kafurai da su daidaita bisa tafarkin addinin musulunci wato hanya ta gaskiya su musulunta su sallama su miƙa wuya la ma an ghadaqa da mun shayar da su ruwa mai zuba da yawa daga sama wato da sun samu albarkatu daga sama shine ruwan sama wanda shine tushen arziki babu wani arziki wanda ce tushensa ruwan sama ne to da za a ce mutane za su daidaita akan tafarkin addinin musulunci su yi addinin kamar yadda Allah ta'ala yake son sa su yi tauhidi da Allah ta'ala sai ya saukar musu da ruwa wato ainihin daga sama domin ya shayar da gonakansu kuma su samu arziki wanda yake mai bubbuga kenan a sai bin Allah subhanahu wa ta'ala sababi ne na samun arziki na gari ko kuma mutum shi ya samu arziki ya walwala idan aka ce maka ƙasa ba sa yi wa Allah ta'a ko ba sa yi wa wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ibada babu tauhidi to wannan kuma sababi ne na wanda zai sa Allah ta'ala ya saukar da fari ya zama na farin ya yi musu illa wannan ayan ta sauka bayan an yi shekara bakwai ana fari a makka babu ruwan sama sai Allah ta'ala ya ce da mutanen makka da su yi tauhidi su koma izuwa ga Allah ta'ala da sai ya saukar musu da ruwan sama ya shar musu da garuruwansu wannan kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akaznahum bima kanu yaksibun da a ce mutanen alƙaryun nan mutanen garuruwan nan za su yi imani su ji tsoron Allah Allah ta'ala ce da mun saukar musu da albarkatu daga sama ko ina a buɗe ƙofofin arziki da kuma ƙasa sama arziki ƙasa arziki da Allah ta'ala sai yalwata wa mutane gaba ɗaya sai dai ubangiji ta'ala ce sai dai sun karyata Allah ta'ala sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karyata alqur'ani ubangiji ta'ala ce sai muka kama su da sababin sabon Allah da suke yi amma da da su yi imani da Allah subhanahu ta'ala da Allah ta'ala sai yalwata musu arziki a garuruwansu ubangiji subhanahu ta'ala anan yana nuna mana cewa arziki sababi sababinsa shine da'a wa Allah subhanahu ta'ala kar mu ya tamani cewa in ya sabi Allah wai zai yi kuɗi wasu ana ba su abubuwa na tsafi su je su yi wanda sabon Allah ne wasu suna shiga bokaye sabon Allah ne wasu har luwaɗi suke yi wai wai yana jawo kuɗi saboda shaidan ya riga ya yi musu wahayi ya gama ainihin mallake su sai mutum arzikin nan ya san Allah ta'ala ne yake bayarwa amma ba zai neme shi ta hanyar halal ba sai ta hanyar sabon Allah ai arzikin Allah ba a samun ta sabon Allah don ubangiji ta'ala ba tsoron ka yake yi ba da zaka saba masa kuma ya baka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna ruhal qudus kan nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wattaqullaha wa ajmidu fi talab malaika jibrilu ya min wahayi ba wanda zai mutu face ya cika arzikinsa ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki ma'ana ku neme shi ta hanyar halal wa allawi istaqamu ala tariqati da da su daidaita a bisa tafarkin addinin musulunci farki na gaskiya la asqainahum ma an qadaqa da mun shayar da su ruwa mai zuba daga sama da an bude albarkatu da arziki ko ina sun yalwata Allah ka riba mu da son zuciya wani malami da gangan ya canja fassarar wannan aya yace wa allawi istaqamu ala tariqati wai da da su daidaita akan tariqa da Allah sai shayar da su ruwan sama duk duniya ba malamin da ya fassara wannan ayan da wannan fassara din idan kuma an ce ɗariƙa to wace ɗariƙan daga ciki wacce daga ciki sannan waya mata wannan fassaran shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ana fassara ayan ana aiki da ita ba a gane ta ba sai kwana-kwanan nan wani ya gano fassaranta saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ma bai aiki da ayan ba sahabbai ma ba su aiki da ayan ba kenan in an tafi akan wannan fassara ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya daina canja wa Qur'ani fassaransa babu wani littafin tafsiri da zaka shiga ka samu irin wannan fassara dukkanin su cewa suka yi tafarkin musulunci ko tafsirul jalalaini shine dai wanda aka fi sani in ka duba zai ce maka tariqatul islami tafarkin musulunci da da su shiga musulunci su yi imani tsakani da Allah da Allah ta'ala sai ya musu arzikin su sai saukar musu da ruwan sama bayan fari ya kusa ya kashe su wannan ita ce fassaran gaskiya ta wannan ayan ba fassara son zuciya ba ubangiji ta'ala ce za mu yanwata musu arzikinsu linaftinahum fihi domin mu jarrabe su a cikin arziki wato Allah ta'ala yakan ba mutum arziki don ya jarraba shi ya ga zai gode masa ko ba zai gode masa ba idan ka gode wa Allah ta'ala ka yi imani shikenan ka ci wannan jarrabawa idan kuma baka gode masa baka yi imani ba baka sarrafa dukiyan a inda ya kamata a sarrafa ta ba to ka mutu cewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan arziki ibtila'i ne da kuma imtihani wato jarrabawa ne Allah ya maka idan ka ci jarrabawan shikenan ka haye shine ka samu arzikin ta hanyar halal kuma ka sarrafa shi ta hanyar halal sannan kuma kada ka hana haƙƙin Allah a cikin arzikin shine zakka da kuma kyautatawa bayin Allah na gari da makwata da yan uwa da sauransu kuma ainihin kada arzikin ya sa maka girman kai don ɗan adam a ɗabi'ansa arziki yana sa shi ya ji yana jiji da kansa kamar yadda ubangiji ta ke cewa kalla innal insana la yatagha an ra'ahu lallai tabbas shine ma'anan kalla a nan. tabbas ɗan adam yana girman kai saboda ya ga Allah ta'ala ya wadata shi don ya ga yana da wadata sai ya nuna shi kamar ya fi kowa kuma alhalin shi ba komai ba ne. to wanda ya haka bai ci jarrabawa ba ya manta cewa arzikin nan jarrabawa ne ubangiji ta'ala yana cewa inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun sanya dukkan arzikin da ke bayan ƙasa ya tsaya a matsayin ado domin mu jarrabe su wane ne zai fi kyautata aikin sa shikenan duk arzikin duniyan nan ado ne don a jarraba ka za ka yi aiki mai kyau ko ba za ka yi aiki mai kyau ba amma wasu ba su gane ba sai suka rudu da wannan sai suke sabawa Allah subhanahu wa ta'ala da arzikin da Allah ya mutu sannan ubangiji ta lace wa man yu'rid an zikiri rabbih duk wanda ya bijirewa ambaton ubangijinsa ya bijirewa alqur'ani bai yi imani da shi ba bai yi aiki da shi ba to wannan yaslukhu azaban sa'ada wato zai shige shi azaba wanda take sa'ada mai wahala mai tsanani duk mutumin da bai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba bai bi alkur'ani ba to ya sani cewa zai shiga azaba mai tsanani ranar alkiyama azaban da ba zai iya jure mata ba domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa wato gargadi a cikin alkur'ani ya masa gargadi cewa ya bi ayoyin alkur'ani bai bi ba to ya saba wa Allah ta'ala idan ya je kuma zai tadda azaba ta ubangiji subhanahu wa ta'ala, azaba mai tsanani ita ce azaban sa'ada azaban da babu hutu a cikinta Kullum yana cikin azaba babu ran da za a ɗauke masa ita saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi imani da alkur'ani mu yi aiki da shi don kar mu je mu shiga cikin azaba mai tsanani wanda babu hutu a cikinta abdullahi bin abbas ya ce sa'adan din nan jabalun fi jahannama wani dutse ne a cikin wutan jahannama a ciki za a jefa wanda ya bijirewa alkur'ani ba imani da shi ko ba aiki da shi wasu kuma suka ce abdullahi abin sa'id bin jubair yace sa'adan bi'run fil jahannama ko fi jahannama wata rijiya ne a cikin wutan jahannama a nan za a je a jefa dukkan mutumin da bai yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba bai yi imani da alqur'ani ba kuma bai yi aiki da alqur'ani ba saboda haka duk wanda ya bijira alqur'ani to azabar safa babba ne a cikin wutan jahannama ma a wata rijiya za a je a jefa shi saboda haka mu riko da alqur'ani shine shiri'a alqur'ani igiya ce Allah ya zuro ta daga sama duk wanda ya rike ta ya samu tsira in ka sake alqur'ani kuma to ka sake shiri mu ji tsoron Allah mu bi alqur'ani mu bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala yace وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أهدا Ubangiji ta'ala ce wa annan masajida lillahi tabbas masallatai na Allah ne, wuraren sallah na ubangiji ne ala fala tad'u ma allahi ahada kar ku kira wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala wato masallaci ana bautan Allah ne wato abun da ake yi sallah karatun Alkur'ani zikirin Allah kar ka zo kuma kana kiran wani daban kana bauta masa tare da Allah subhanahu wa ta'ala wannan aikin yahudu ne da nasara idan sun shiga cocunansu ko wuraren ibadansu sai su dinga kiran wani tare da Allah su dinga yi wa Allah ta'ala shirka su ce Allah biyu ne ko Allah uku ne Allah shine na ukun uku sai su dinga yin haka suna yin shirka wa ubangiji ta'ala to shine Allah ta'ala yake gaya mana kar mu yi addinin mu kar mu mai da shi irin na yahudu ko irin nasara a masallatai a dinga yin shirka a mai da masallaci wani dandali na kiran wasu mutane ba Allah ba subhanahu wataala masallaci zikirin Allah ne wani ya zo ya yi fitsari a masallaci manzala sa ce masa ba a gina masallaci don fitsari ba masallaci an yi shi ne don zikirin Allah karatu alkur'ani da sallah da kuma zikirin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kar a mai da masallaci wurin kiɗa a zo ana kiɗa ana rawa a cikin masallaci ana wasa wasu mutane daban ana kiransu ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wuri ne da aka keɓance shi wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala idan ba a yi haka ba to addinin kuma ana son a mai da shi kamar irin na Yahudu da Nasara mu kuma addinin mu yana da bambanci da na yahudawa da nasarawa saboda haka abautawa Allah tsantsa a cikin masallaci a ambaci Allah tsantsa karatu na ainihin shari'ar musulunci tafsiri zikirin Allah ne subhanahu wa ta'ala hudubobin juma'a dukkanin su zikirin Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah ya kodan da kuka yi imani in an yi kiran sallah ranar juma'a ku tafi zuwa ga sauraron ba shine ambaton Allah ku je ku yi sallah ambaton Allah wa'azi ambaton Allah tafsiri ambaton Allah to irin abubuwan da ake kenan a masallaci amma ba a zo ana kiɗe-kiɗe da rawe-rawe ko a zo ana kiran sunayen wasu daban ba Allah ba subhanahu wa ta'ala in an yi haka an canja wa masallaci aikinsa don ba an yi shi don a yi haka ba ne. sa'id bin jubair yace abinda ake nufi da almasajid a aba'u sujudi wato gaban sujjada wai sun yi sabani masajid ina jam'u masjid ne in an ce jam'u masjid to masallati ake nufi don masjid masallati ko kuma jam'u masjad in an ce jam'u masjad ne to kuma gaban sujjada ake nufi sa'id bin jubair yace gaban sujjada na Allah ne kar ku bauta wani da su sai Allah ma'ana kar ku yi wani sujjada don baya halatta a yi wa wani sujjada gaban sujjada kuma guda bakwai ne kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin hadisin bukhari da muslim yace umirtu an asjuda ala sab'ati azumin ala jabhati fa ashara ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa afil qadamai yace an umurce ne yi sujjada a bisa gabbai guda bakwai sai yace goshi amma sai nuni zuwa ga hancinsa sai gaba ɗaya ne daga goshi kashi ɗaya ne kai ta tafiya harkan hanci kenan sujjada sai hanci ya taba ƙasa sannan da kuma hannaye guda biyu da gwiwowi da kuma ƙarshen ƙafafuwa guda biyu wayannan su ne gabbai na sujjada ba a yadda ka je ka yi wani sujjada da su ba in ka yi wani sujjada ba Allah ba subhanahu ta'ala? to ka kafurta kuma ka fita daga addinin musulunci ka yi ridda kuma wannan abun baya karban tawili ko misqal zarat ba za ka yi tawili ka ce a gaisuwa bane a'a ai gaisuwan ba wanda ake wa irin wannan sai Allah ta'ala ka kai goshin ka kasa to wannan ubangiji ta'ala shi ake wa wannan don da ana iya yi da sahabbai sun yi ai ai wata ran manzon Allah sallallahu alaihi sallam) an zo an gayyace shi aka ce wasu jama'a raƙumin su ya kafe shayar musu da ainihin gonar su kuma ya saba shayarwa ya zama kamar mahaukaci sai suka kawo kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallam) suka ce ya rasulullahi raƙumin mu ya haukace kullun yana shayar mana da gonar mu sai mu sai mu daura igiya na guga sai ya dinga jan ruwa yana tafiya yana tafiya irin dogayen rijiyoyi na wurin sahara dinnan sai mu shayar da dabbobin mu mun da mu shayar da gonakin mu amma yanzu yaki baka yi saka matso kusa da shi ba manzala ta sama ya ce to bari in je wurin sa mu je mu gani da suka je manzala ta sama ya zo zai matso kusa da wannan raƙumin sai sai mutane suke cewa ya rasulullah kar ka matsa kusa da shi innahu sara mislu kalbil kalib ya zama kamar ma'aukacin karefa manzala ta ta la ba bihi alayya babu wani abu kar ku damu shikenan sai kare abin nan raƙumi ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya kama tafiya yana tahowa ya taho wajen manzon Allah ta sama sai ya durƙusa ya masa sujjada to da yau manzon Allah ta sama sujjada manzon Allah sai ya taba kansa sai ya ɗaga shi ya kawo shi har baki rijiyan ya ci gaba da aikinsa kuma ya ci gaba da aikinsa kamar yadda ya saba yi kaga wannan mujiza ce irin ta annabawa to amma sahabbai da suka ga haka suka ce ah to dabba ma ta san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana masa sujjada ai mu ya kamata mu masa sujjada sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ce innahu la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin ولو كان يسجد لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من إذم حقه عليها yace baya inganta wani mutum yi wa wani sujjada da ya halatta wani ya wani sujjada da na umurci mace ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙin miji akan matarsa to amma ba a yin sujjada ko mata ba a yi wa mijinta sujjada ba na kuma wani ya wani sujjada sai dai matsayinka ya kai dabba ta maka sujjada sai ta maka in kai annabi ne amma mutum ya maka sujjada wannan shirka ne tsantsa ba wanda ake wa irin wannan ibadan sai ubangiji ta'ala kuma shirka ne wanda ba ta karɓan tawili in mutum ya yi kawai ya kafurta ya fita daga addinin mutum in ka yadda aka maka to ka zama gunki ka zama ɗagutu kenan ka daidaita kanka da Allah subhanahu wa ta'ala in dai ka yadda an maka sujjada ne saboda haka ba a yi wa kowa sujjada sai ubangiji subhanahu wa ta'ala gaben sujjada na Allah ne kada a je a bauta wani da su ba Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu lamma فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا Ubangiji ta lace wa annahu yadda lamarin yake lamma kama Abdullahi yayin da bawan Allah ya tsaya shine annabi Muhammad sallallahu Alaihi ina son a ce masa bawan Allah don an ba shi zaɓi ne yana son ya zama rasulan malikan ko rasulan abda ya zama sarki babin nan manzo sarki irin annabi suleiman ko kuma ya zama manzo kawai ainihin bawan allah aka ba shi zaɓi allah ne ya aiko mala'ika jibrilu sai mala'ika jibrilu ya masa ishara ya ce ya tawabu'u ya ɗan kankar da kansa sai ce to ya zaɓi ya zama bawan allah kawai ba sarki ba to shi yasa yana son a ce masa bawan allah abdullahi allah ta'ala ya ta faɗa anan ya faɗa wa annahu lamma qama abdullahi kuma ya ce subhanallazi asra bi abdihi kaga ainihin abun nan tsarki ya tabbatar ma ubangiji wanda ya isra'i da bawansa kaga Allah ta lai ta faɗa a cikin alqur'ani bawan Allah bawan Allah qur'ani da ya saukar wa bawansa ubangiji subhanahu ta'ala yana faɗa manzon Allah haka saboda yana son wannan sunan shi yasa sai yake wa al'ummarsa kashedi kada garin yabo su je su bashi matsayin Allah subhanahu ta'ala su wuce gona da iri a wajen yabo kamar yadda nasara suka wuce gona da iri sai ce la tuturuni kama ataratin nasara almasih na maryam fa inna ma ana abdun fa abdullahi wa rasuluhu kar ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka yi a wajen annabi isa suka ce dan allah ne suka ce allah ne yace a'a ni bawan allah ne in za ku yabe ni ku ce bawan allah manzon allah shi manzo allah ba abin da yake so sama da haka sallallahu alaihi wasallam to haka nan kowa ya zama mai tawazu irin manzon allah sallallahu alaihi wasallam karka yadda mutane zo sa ka a gaba suna ta wasa ka suna ta zuga ka wallahi za su kai ka su baro ka ne ka dinga jin kanka cewa kai wani abu ne ai ta koda ka ai ta siffanta ka da siffofin da ka san baka siffantu da shi ba ai ta faɗan kai wasu ayyukan alkhairi ka tabbata kai baka yi wannan aikin ba kana ta jin kanka cewa wani abu ne to shedan ya gama da kai kenan mazala ta sama da yake kammalallen mutum amma bai yadda a wuce gona da iri wajen yabonsa ba to kai don me yasa zaka yadda ana ruda ka ana kai ka inda Allah bai kai ka ba saboda haka mutum ya ji tsoron Allah ya zama mai kankan da kai yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta lace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya da'uhu yana kiransa wato yana karanta alkur'ani a wurin sallah yana kiran mutane cewa su zo su yi imani a wani wuri da ake ce masa wadin nahla wanda jiya muka yi bayaninsa wanda jinnun nasibin suka zo suka same shi a wajen suka yi imani to da ya tsaya yana bautan Allah shine ma'anan ya da'uhu ay ya da'ullaha mazala ya tsaya yana bautan Allah subhanahu wa ta'ala kenan yana sallah yana karanta alqur'ani a batnun nakhla lokacin da ya dawo wato daga ainihin da'if yana hanyarsa ta madina su kuma sun ki su yi imani da shi mutanen da'if yana karatu da sabansa sallan asubahi to su fa aljani da suka zo suka saurari kira'an sai abun ya ba su mamaki suka ce wannan wace irin magana ne sai magana kalmomi haɗuwa suke bayan da suka saba ba to da suka ji abun yana da daɗi fa kadu ya nuna alaihi libada sun kusa su kasance a kansa kamar sirjin doki wato saboda tsabar cincirindo don daɗin karatun alkur'ani da suke suka mika wajen manzala ta sama har suna faɗuwa wani yana hawa wani wani yana hawa kan wani saura kaɗan da sun zo sun kifu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama kamar sirjin doki kasan sirjin doki ba abu ne guda ɗaya ba in an shimfida wannan a zuwa ƙara wannan akan wannan a zuwa ƙara wannan akan wannan shine ake nufi da alibdu ba wannan katakon ba shi kuma a sarju sunansa saboda haka sun kusa su zama hawan hawa su dinga hawan juna saboda daɗin karatun alƙur'ani suna son su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai don me yasa alƙur'ani bai zai maka daɗi ba me yasa in ana karanta shi ba za ka ji shauki da daɗi hankalinka ya tashi ba sai dai in ana kiɗa da waƙa ko ana disko nan ne kawai babin nan yake jikinka yake motsi nan ne kake jin shokin a jikinka amma qur'ani baya ɗaga maka hankali ba ka jin daɗinsa ya kamata kenan mutum ya gyara imaninsa ya binciki imaninsa tun da aljani ai ba su kai mutum daraja ba kuma ba su kai mutane fahimtar saƙon Allah ba ya aka yi su su yake tashiya suke kusan su fadi wannan ya hau kan wannan saboda sauraron alkur'ani amma kai kuma ko a jikinka to ka tuntubi imaninka ka gyara imaninka ubangiji ta lace qul innama ad'u rabbi قل ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا Ubangiji ta'ala ya ce, Ƙul ka gaya musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam, inna ma a da'u rabbi, ni kan ina bautawa ubangiji na ne shi kadai wala ushriku bihi ahada ba zan yi masa shirka da kowa ba wannan raddi ne wa kafurai da suke neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo akan shirka akan bautan gumaka sai ce musu a'a ni kan ba ni bautan gunki ai mun yi ban kwana ni kan ina bautan ubangiji na ne shi kadai ba na yi masa shirka kuma ba zan taba ainihin masa shirka ba sannan kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la amliku lakum darran wala rashada ni fa bana mallaka muku bata ko kuma shirya wai shirya da bata ni fa ba a hannuna yake ba saboda haka in Allah ta'ala ya ga daman ya bar ku sai ku zama batattu in ya ga daman shiryan ku sai ku zama shiryayyu wato anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa al'ummarsa shi fa mutum ne irin su ana yi masa wahayi ne bawa ne daga cikin bayin Allah yana isar da saƙon Allah ne subhanahu wa ta'ala amma al'amarin wane karɓi shiriya ko wane bata wannan yana hannun ubangiji ne subhanahu wa ta'ala amma ba a hannunsa yake ba shi dai sai dai nuna maka hanya kar wa la-tahdi ila suraɗin mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici kana nuna mutane hanya amma a jefa mutum shiriya a zuciyarsa wannan baya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man ya sha'u haka Allah ta'ala ya ce manzo Allah sama baka shiryar da wanda kaga daman ka shiryar da shi sai dai kana shiryar da wato ainihin ubangiji ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi kai sai dai ka nuna mutane hanya kawai amma shirya kuma tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ainihin sa wa mutane imani su zama masu imani to tun da haka ne da sama aikinsa shine dawa shine kira zuwa ga addinin Allah haka nan kuma kowane malami bayi da wani abu illa ya ce ku ji tsoron Allah iya abin da yake da shi kenan ku ji tsoron Allah ku bautawa Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya kamata a bauta masa kuma kada ku yi masa shirka amma wane ya gane wannan abu shirka ne ya bari ko wannan abu bidiya ne ya bari wannan baya hannunka shi yasa malami kar ya daga hankalinsa in ka isar da sakon ka sauke wajibinka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma in ya isar da saƙon ya riga ya sauke wajibinsa shi yasa Allah ta'ala anan yace qul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lan yujirani min Allahi ahadun babu wani gutun ɗaya da ya isa ya kubutar da ni daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala idan na saba masa ba wanda ya isa daga cikin jama'a ya ce zai kare ni daga azabar Allah saboda haka ni ba ina sabawa Allah ta'ala bane ba ina isar da addinin da son zuciya na bane ina yi ne yanda ubangiji ta'ala ya tsara mini haka nake isar da aikin don in na saba masa duk duniya ba wanda ya kare ni daga azabar Allah wanda shi yake nuna addinin na gaskiya ne sako yake isarwa sannan walan ajida min dunihi multahada kuma ba dan samu multahada wata mabauda ko mafaka ko matsera daga wani mutum ba Allah ba subhanahu ta'ala ba wanda yake tsiratar da ni daga azaba sai ubangiji na subhanahu ta'ala sai ce illa balaqa min Allah wa risalati sai dai ni kam wato wa risalatihi sai dai ni abun da nake yi kawai abun da ya ba a kaina ina isar da sako ne daga Allah subhanahu abun Allah ya ce na yi shi ne ba na yi shi kuma shi ne nake yi amma ba ni da wani abu in ba isar da sakon Allah ba wannan kuma dukkan annabawa abin da aka wajabta musu kenan su idar da sakon su eh, su isar da sakon ko ina ya shiga amma zaidu ya yi imani amru bai yi imani ba khalid bai yi imani ba wannan ba za a tambayi manzo ba don abun ba a hannunsa yake ba abin da Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illan taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka isar da wato saƙon da Allah ta'ala ya saukar maka daga wurin ubangijinka ka isar da alƙur'ani ka isar da tauhidi ka isar da sunanka. in baka yi haka ba fato baka isar da saƙon Allah ba wato ko da wahala ko da daɗi ko a ƙorace, ko a kwanciyar hankali ka isar da saƙon Allah ka isar da alƙur'ani kuma Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin zai kare ka to saboda haka manzala sa sama anan an bashi wato ainihin wato garanti cewa ba wanda ya isa ya cutar da shi ya hana shi isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba shi kariya ya je ya isar da saƙon shi ne abin da ya waje ba a kansa amma Allah ba zai tambaye shi wane don me yasa baka cusa wane imani ba saboda abun ba a hannunsa yake bai na hannun Allah ta'ala sannan ya ce wa man ya'fi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulahu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna lahu nara jahannama sakamakon sa wutan jahannama ne khalidina fiha abada kuma zai dawwama a cikin wutan jahannaman har abadan abada idan an yi tashin alkiyama duk wanda ya saba wa Allah bai yi imani da shi ba ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi imani da shi ba to ya sani makomarsa wutan jahannama ne kuma idan ya shiga wutan jahannaman babu ranar fita har abadan abada azaba kan azaba kullum ƙara ninninka masa ake yi duk ihun da yake yi ba za a ji tausayinsa ba saboda haka ka gyara imaninka don karka shiga wutar jahannama ko karka dawwama a cikinta sai Allah ta'ala ya ce حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Ubangiji ta yace kafurai suna ta suna ta alfahari suna cewa su ne masu ƙarfi su ne wanda za su iya ƙurmushe musulmi a nan duniya Allah ta'ala ce hatta izara au ma aduna, har sai idan sun ga abin da aka musu alkawari na tashin alkiyama to a nan lokacin kuma ido zai rena fata ya alamuna a lokacin sadatannu da su san man aba'afu nasiran wane ne mafi raunin mai taimaka masa wa adada kuma su wane ne mafi karancin adadi gumakansu dai ba su isa su taimake su ba rauni ya kare kenan akan gunki ko a nan duniya ka zo ka mare shi bai zai rama ba in ka sassare shi da gatari amma kana saransa ba to shine zai taimaka mai bautansa to kaga kenan rai rauni shi amma kuma da ya zuga su din shi ma ta kansa yake rana kiyama zai musu dariya ya ce ya loba su ne kawai fala ta ni, wa lumu anfusakum yace kar ku zarge ni ku zarge. kanku kiran ku ne kuka amsa ni ban tilasta muku ba yau ba wanda zai taimaki wani ni da ku ni ba zan taimake ku ba kuma ba za ku taimake ni ba to waye zai taimake su kenan babu kafuri bai da mai taimakon sa ranar alkiyama ko da mutum guda daya sannan kuma za su san wane ne mafi karancin adadi wato shin idan aka gwada rundunar Allah subhanahu wa ta'ala da rundunar su suwa suka fi yawa akwai wanda ya san iya adadin rundunar Allah ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunar to idan an je lahira wannan zai bayyana musu amma fa nan duniyan ma sun gani don da aka je yakin badar ai ba su ɗauka abin zai zama haka ba ku koma ku koma suka ce a'a sai sun je badar sun yi yanka raƙuma sun ci sun yi rawa sun yi tsalle ai musu kiɗa sun yi rawa sun yi tsalle sun yi waƙa amma da Allah ta'ala ya turo mala'iku ba fata-fata da su ba ya dinga ainihin mala'iku suka dinga ɗauke wuyarsu shaidanu shaidan da ya zuga su din ya fito a siffan surakatu bin malik ba gudu ya ta yi ba ina za ka je suraka sai ce a ni ina tsoron Allah ya ɗauka alƙiyama su za ta tashi a lokaci har ya faɗa cikin ruwa aka yi fata-fata da su aka ci galba a kansu kuma da suka yi taron dangi a a ahzab cewa da su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kurmushe musulmi sun yi nasara ne Allah ta'ala ya aiko mala'iku da iska su tabbatattaka su mala'iku suka tsorita su aka tarwatsa su daga nan kuma su sake zuwa Madina suka tsokani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga tun a duniya ma an nuna musu rundunar su yar kaɗan ne akwai rundunar Allah subhanahu wataala ballantana kuma idan an yi tashin alkiyama sai Allah ta'ala ya ce قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اغتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بنجي تعالى قل كجيا musu ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam dangane da abin da ya tafi tashin alkiyama in adari ai ma ni kan ban sani ba a qaribun ma tu'aduna da aka muku alkawari na tashin alkiyaman nan a kusa yake nan da an jima kaɗan za a yi tashin alkiyaman am yaj'alu lahu rabbi amada ko Allah ta'ala zai sanya masa zamani mai tsawo ba yanzu ne alkiyaman za ta tashi ba ni ban sani ba ai manzo Allah ta bai san gaibu ba tashin alkiyama kuma gaibu ne babu wanda ya san yaushe za a yi tashin alkiyama shi yasa mala'ika jibril da ya tambaye shi sai ya ce mal mas'ulu anha bi alama min da kai da ka tambayan da ni da aka tambayan ba wanda ya sani ni da kai duk ba mu san lokacin da alkiyama za ta tashi ba la ta'tikum illa baghta za ta zo kwatsam ne kawai alkiyama mutane suna cin kasuwa wani ma ya ce a buɗe masa rigan nan dai sai an ware rigan ana buɗe ta yana ciniki cinikin bai faɗa ba sai alkiyama ta tashi kamar yadda ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tatso nono zai sha kafin ya sha nono alkiyama ta tashi wani ya ɗauki loma ta abinci zai kai bakinsa kafin ya kai bakinsa alkiyama ta tashi la ta'tikum illa bakta to da haka babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi da suke cewa alkiyaman ta zo manzon ya rasulullahi ko kuma ya muhammad ka zo mana da alkiyaman ina take ne sai ce abun ba a hannuna yake ba ni ban sani ba nan kusa ne ko a nesa wannan ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi ya bar wa kansa sani amma tabbas kan alkiyama za ta tashi Allah ta'ala ya ce alimul ghaibi yana yi wa kansa kirari ya ce shi ne masanin gaibu babu wanda ya san gaibu sai ubangiji ta'ala fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan baya tsinkayar da wani mutum akan gaibinsa ya nuna wa wani gaibinsa illa man irtaba rasulin sai dai wanda ya yadda da shi daga cikin manzonninsa manzannin kuma na mala'iku ko na mutane duk Allah ta'ala yakan musu wahayi ya sanar da su wani abu na gaibu idan ya sanar da su shikenan abun kuma ya daga gaibun ya zama na sarari su ma kuma su gaya wa al'umma su za a yi tashin alkiyama za a yi hisabi akwai siradi akwai wuta akwai aljanna duk abubuwa na na gaibu Allah ta'ala yi wa annabawansa wahayi da mala'iku ya sanar da su cewa za a yi wannan abun su kuma annabawa suka sanar da al'ummatansu me yasa Allah ta'ala yake yi wa manzanninsa wannan gatan saboda fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada saboda mala'ikun Allah suna shiga gaban manzanni da bayan su rasadan suna masu gadin su suna masu jiran su suna masu kare su daga dukkan wani mai cuta domin su isar da aikin Allah subhanahu wataala yasa Allah ta'ala yake ba su kariya na mala'iku domin su isar da aikin to ubangiji ta'ala anan yana yi wa kansa kirari cewa shine alimul gaibi babu wanda ya san gaibu sai Allah ta'ala in wani ya san wani abu na gaibu to Allah ta'ala ne ya san masa daga cikin gaibunsa sai ya masa wahayi ainihin ya buɗa masa ya nuna masa wannan abu gaibu ne shi kuma sai ya gaya wa al'umma shi kenan daga yanzu an riga an san wannan abun ya tashi daga gaibu amma sanin abun da yake ɓoye babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma daraja ce da Allah ya keɓance ta bai bawa kowa daga cikin manzanninsa ba bai bawa kuma kowa daga cikin bayinsa na gari ba shi kaɗai ne yake da wannan shi yasa ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ka gaya musu sama da ƙasa babu wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayoyi da yawa ko ga biyu cewa ya gaya wa jama'arsa shi fa bai san gaibu ba ya gaya wa al'ummarsa bai san gaibu ba qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma ka gaya wa ainihin wato al'umman ka ni fa bana mallaka wa kaina wani amfani ko cuta da na san gaibu ai da cuta da yawa da bata same ni ba da sai ya dinga kakkaucewa duk wani abu na cuta to amma manzala ta sanama bai san gaibu ba kuma yace ya gaya wa al'ummarsa قل لا أقول لكم عندي wala الله ولا wala الغيب ولا أقول لكم إني ملك in attabi'u illa ma yuha ilayya ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ce ni fa taskokin Allah ba hannuna suke ba arzikin Allah ba zan iya azurta wani ba kuma ka gaya musu ni fa ban san gaibu ba in ji ubangiji ta'ala ka isar da wannan sakon ka gaya musu ni ban san gaibu ba sannan kuma ka gaya musu ni ba mala'ika ne. ni fa ina bin abin da aka min wahayi ne in an min wahayi in faɗa ba wata kissa da manzala ta sama ya kirkire ta Qur'ani ya faɗa da kansa don abu ne na gaibu an yi shi a baya lokacin da baya nan wahayi ne na ubangiji subhanahu ta'ala yake masa sai ya gaya masa wannan gaibun shi kuma sai ya sanar da jama'a amma gaibu kan kayan Allah ne Allah ta'ala shi ne kawai yake banta da shi shi yasa yake wa kansa kirari a cikin alkur'ani ayoyi daban-daban cewa babu wanda ya san gaibu sai shi saboda haka shine in kai imani da wannan ka daraja Allah hakikanin darajarsa kenan wannan kamar yadda ubangiji ta ke cewa wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ilimin Allah ba wanda ya isa kewaye ilimin Allah ya san wani abu na ilimin Allah sai abun da Allah ya ga dama ya san mana sai wa manzanni wahayi su kuma su gaya mana amma a ce komi abin da Allah ya sani ka sani wannan kan baka isan ka ba don ilimin Allah ba yi da adadi kuma ba ya karewa ubangiji ta'ala ce li ya'lama an qad guri salati rabbihim Allah ta'ala ya ba manzanni kariya kuma yana yi musu wahayi don ya bayyana wa mutane cewa lalle sun isar da saƙon ubangijinsu sun isar da saƙo kamar yadda Allah ta'ala ya umurce su sannan wa a haɗa bima daihin, kuma Allah ta'ala yana sanar da wato al'umma cewa ya kewaye da dukkan abin da annabawa suke yi bayan yana musu wahayi yana kula da su ga mala'iku kuma suna tare da su ba su isa su kauce hanya ba shi yasa annabawa masu min Allah ne duk abin da suke Allah ya sani da da su kauce kuma Allah zai dawo da su kan hanya Tun da har suka isar da saƙon nan bai halaka su ba bai bai ce ƙarya suke yi ba to lallai saƙon daga wurin Allah ne su subhanahu ta'ala. don ba abun da Allah bai sani ba na tasarrufi ko wani aiki ko ta magana da wani manzon sa yake faɗa ya sani kuma ga mala'iku nan suna kewaye da su suna gadin su suna kula da abun da suke yi kuma ubangiji ta'ala wa ahsa kulla shay'in adada ya kiyaye kowane abu wajen adadi ma'ana ko kwayan hatsi nawa ka sa a gonarka kai baka san lissafin ba amma Allah ta'ala ya san nawa ne to ba na gonar ka kawai ba duk duniya a haɗu a shuka a lokaci guda Allah ya san adadin abin da aka shuka a cikin ƙasa kowane abu ya san adadinsa ya san adadin annabawa mu ba mu sani ba ya san adadin mutane da aljani iya saƙon da ya turo ya sani Allah ta'ala dai iliminsa bai da iyaka babu abun da bai sani ba amma ɗan adam iliminsa takaitacce ne akwai abubuwan da bai san su ba kuma har abadan abada bai zai san su ba saboda bai san gaibu ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani ya kara mana tsoron Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wannan shine ƙarshen wannan sura ta suratul jinni kuma yau ne za a rufe tafsirin insha Allah sai a saurari kuma bayanai na rufe tafsiri din wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh